yau sha biyu ga watan zul'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da talatin ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahli sunna wal jama'a yau za mu tashi a kitabul magazi babu gazuwar ta'if fi shawwal sanata 80 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب غزوة الطائف باب ياك الطائف في شوال سنة سنة watan أتكون شوال واتو شكرا نتفس hu musa bin uqba musa bin uqba ya fada shi wannan gari da'if wani gari ne babba kuma shahararren gari gari ne mai yawan inabi mai yawan bishiyoyin ainihin dabinai an gane ku? yana kan ainihin marhala uku ko marhala biyu daga makka ta bangaren gabas to a قال هو موسى بن عقبة حدثنا الهميدي حدثنا الهميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة نعم عن أمها أم سلمة رضي الله عنها an karɓo daga zainab biyar abi salama ita ma ta karɓo daga mahaifiyarta ummu salama radiyallahu anha دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajena wa indi mukhannatun alhali a wajena akwai wani dan daudu mukhannat dan daudu mutumin da yake ɗabi'a irin ɗabi'an mata shi namiji ne amma ɗabi'an shi irin na mata fa sami'tuhu yaqulu li abdullahi ibn abi umayya sai na ji wannan dan daudin yana cewa abdullahi ibn abi umayya ya abdullah ya kai abdullah a ra'aita in fata allahu alaikum at-ta'ifa gada me za ka ce in Allah ta'ala ya ba ku budi ya ba ku nasara na ɗa'if ya zama dokunci ɗa'if da yaƙi gobe fa alaika bi binati gailan yau ina baka shawara ka lizimci ibnata gailan ka wata mata ana kiran matan nan ibnata gailan fa innaha tuqbilu bi arba'in lalle ita tana fuskantowa tana fuskanto namiji da abubuwa guda hudu wa tudbiru bi zamanin kuma tana ba da baya da abubuwa takwas an gane sai zama to wannan dan daudin yana siffanta wuraren fitina na mace ya ce mace tana fuskanta mutum da abubuwa guda hudu sannan ta baya tana ba da baya da abubuwa guda takwas to zai iya yiwa in an nemi bayani a wajen wannan bawan Allah ya iya yin bayani an ce ta bangaren gaba tana fuskantar ka da abubuwa guda hudu menene da menene da menene ta gaba sannan guda takwas ɗin ta baya da meye da meye an gani to shi dai gashi nan dai yana siffanta wata mata ko yana ba da shawara cewa abdullahi bin abi umayya idan Allah ya ba su nasara suka ci ɗa'ifa da yaƙi to lallai ya nizinci wannan mata ɗin an gane wannan ku? na'am وقال النبي Sai Annabi Sallallahu alaihi سي النبي صلى الله عليه وسلم na لا يدخلن yi alaikun. kada ku ƙara yarda irin waɗannan mutane su shigo ɗakin annabi ya ce wa ummu salama ku mata kar ku ƙara yarda irin waɗannan su shiga a wajen ku قال ابن عيينة ابن عيينة يجي وقال ابن جريج المخنث هيت اي شي مخنث سنن سنن شي هيت شي سنن wannan bawan Allah حدثنا محمود حدثنا ابو س... ابو اسامه عن هشام بهذا نعم وزاد وهو محاصر الطائف a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kewaye wato ya yi zobe ga ainihin kasar ɗa'is. yau mai a wannan rana annabi ya wato annabi ya yi zobe ya sa su sahabban su ya garin ana jira kafirai su zo wato a hallakar da su ina ganin kafirin nan sun kiyarda su fito har kwana arba'in ana ta jira ana ta jira sun kulle ganuwa sun kulle ganuwan garinsu musulmi sun jira sun jira har kwana arba'in ba sun ki fitowa an gane ma'anin wannan hadisin a dunkule ya kasance ummul mumini ummu salama radiyallahu anha a wajenta akwai wani dan daudu an gane ku ya kasance ana zaton cewa baya sha'awar mata irin ya usulubin da yake nunawa kamar yana rungwada kamar mace sai aka yi tsammani cewa baya sha'awar mata to ya kasance mata a zamanin manzo suna ba shi izini ya shigo wajensu har ma ya tattauna da su to wata ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wannan bawan Allah yana siffanta wata mata ana tunanin ba shi da sha'awa har ma ana ba shi dama ya shiga wajen mata sai ga shi wata ran yana siffanta wata mata siffantawa cikakke siffantawa na mutumin da ya san menene mace an gane ko yana ambaton wuraren da za a yi sha'awa a jikin mace ta ɓangaren gaba akwai wurare guda hudu wanda nan ne ya kamata namiji ya sa hankali nan ne wuraren sha'awa ta ɓangaren baya akwai wurare guda takwas an gane ko to tun daga nan Manzan Allah ya ji ya faɗi wannan a ɗakin matar shi un salma nan take sai annabi ya gane wannan mutumin wato ya san menene mace wannan mutumin yana sha'awar mata an gane wannan ku? tun daga nan sai annabi ya ce la yadkhulanna ha'ula'i alaikum alaikunna kada ku ƙara yarda irin waɗannan mutane masu wannan tabi'a su shiga a wajen ku an gane wannan ko to mafi girman matsala wato mafi girman matsala alfiqhiyya da ake zuwa a fahimta kan wannan hadisi wato mu gane cewa 'yan daudu masu ɗabi'a na mata kala-kala ne akwai muhannasun kulki kwace muhannasun tabaki la shaha wata lahu akwai irin ɗan daudu na halitta haka halitta shi yake ba shi da sha'awar mata ko kaɗan ba shi da sha'awa game da mata to irin wannan in an an gano cewa samson bai da sha'awar mace to wannan an masa rangwame ya shiga wajen mata to amma yaya za mu yi mu gane cewa bai da sha'awa sannan na biyu akwai muhannasun mutakallif akwai mukannas wanda ya koya ne ya kallafa wa kanshi ne namiji ne amma ya koyi ɗabi'u irin na ɗan daudu shi da kanshi yana sha'awar mata har ya zamanto yana ta training yana ta training har ya zamanto ya zamanto kamar mace yana yin rangwada yana yin komai irin na mata da tafiya an gane wannan ko to wannan an fahimci namiji ne hakikatan ya kallafa ma kanshi ɗabi'un mata to wannan ana hana shi wato za a yi masa mu'amala irin mu'amalan maza wato manisanta wato za a yi mu'amala da shi irin mu'amala na maza manisanta za a hana shi shiga wajen mata an gane wannan ko? to kaga wannan ya nuna kenan wato masu wannan ɗabi'a kala biyu ne ana musu mu'amala ne gwargwadon halinsu idan an ga mutum ne wanda haka Allah ya halice shi bai da sha'awa zai iya shiga idan ko shi ya kallafa ma kanshi wannan ɗabi'a to kenan namiji ne yana da sha'awa a hana shi mu'amala a hana shi shiga wajen mata sannan kuma haramun ne ga namiji ya ringa siffanta ainihin wato mata ya ringa siffanta mata ga ainihin maza wato ajnabai maza manisanta maza wanda ba muharraman su ba ya ringa siffanta sun zuwa gare su an gane wannan ko to kaga shi maganar da ya faɗa shi wannan ya ce tuqbilu bi arba'in wa turbiru bi samanin wato tana fuskanto mutane da wasu abubuwa guda hudu sannan tana ba da baya ga wasu abubuwa guda takwas an ce wannan siffa ne mai zurfi ga mutumin da ya san wuraren janyo hankalin namiji zuwa ga mace an gane wannan ko duk abin da zai motsar da sha'awa ya sani to saboda haka irin wannan mutumin da yake da irin wannan to ya kamata a guje shi ya kamata a hana shi shiga wajen mata saboda haka a duk abin da zai janyo fitina dole ne a toshe shi to ana iya fa'idantuwa daga wannan hadisi kuma hana duk wani wasila zuwa ga haram duk wani abin da zai janyo zuwa ga haramun to wannan abin haramun ne ya kamata a toshe shi ko da ya kasance asalin shi halal ne ita shari'a tana haramta muqaddimat zuwa ga haram ma adda ila haram fa huwa haramun kuma a ringa yin takatsantsan game da shigan mazaje ga mata an gani kada ya zama to kai din nan ka zama mai sakaci kana bari mazaje suna shiga wajen matarka da zarar an ga wani mutum babban mutum yana sai da alewa sai matarka ta kira shi har cikin daki ana ciniki ko wani mutum yana siyar da ainihin zare na dinki sai matarka ta kira shi cikin daki ana tattaunawa tana ta yi kai kuma sai ka ce ai ba komai na yadda da matana ku dama mutum na yadda da matan shi irin yadda da zai ba da dama a samu ainihin istilas a samu ainihin kadaituwa ya zamanto matarka da wani mutum wanda ba muharraminta ba ya zamanto sun kadaita saboda ka yadda da imanin matarka yaya wannan eh inda ka yarda da imanin shi ba shi kenan ba ila malamin ta ne ma mai karantar da ita usulul fiqh ko mai karantar da ita tauhidi eh kaga zai je karantar da ita ta san Allah eh ya karantar da ita ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta a samu halwa kaga manzo Allah ya nuna mana cewa idan mutum ya kaɗaita da mace illa kana falifu kuma a shaitan face ya kasance na ukunsu shaitan duk imanin shi ba babu wanda ya ba da dama duk malantar shi duk tsoron allan shi duk bautar allan shi haramun ne ya kaɗaita da mace an gane wannan ko? shi ne. dole ne a ringa yin takatsantsan wajen shigan maza ga mata an gane ko amma an ware banda mazan da ba su da sha'awa kamar irin namijin da ya tsufa tukub-tukub wanda sha'awa ya riga ya ɗauke masa to irin wannan daban misali amma imani baya sanyawa ka ce yanzu akwai akwai kaza tunda a zamanin sahabbai ai in dai imani ne haka ce sahabbai kan katke nan, to manzan Allah bai ba sahabbai dama su samu istiladi da mata ba ko a samu halwa da mata ga ainihin sa'idu bin musayyab akhirul mutaqaddimin rahimahullah yana cewa wato in ka bani kuɗi ko nawa ne ko dinari nawa ka bani insha Allah zan iya rigewa amana ba zan ci amanan ka ba amma ba ni da garanti ka zo ka bani ainihin mace baka daga cikin mazajen amma matayen habasha ka ce wai in ta da ita ban da a kan wannan kasan ko balarabe wato yana tsananin kyaman a ce mace baka to shi sa sa'id bin musaib ya ce a ce wai ka bashi ainihin amanan yarinya wata baiwa baka daga cikin bayin habasha ya ta da ita ya rinka kwanta ta rinka kwana a ɗakin shi ka bashi amana ya ce ba shi da garanti komai zai iya faruwa kaga wanda ya faɗi wannan magana ka san kowa ya shi in imani ne ya ninnin kaka a wajen imani amma kaga bai ba da dama a ce a bashi wata baiwa wacce ma ba zai kawan ma ba zai sha'awanta ba ya kaɗaita da ita a cikin ɗaki tana kwana a ɗaki ce komai zai iya faruwa kenan shaidan zai iya sanya wani abu na barna tsakaninsu mace ne wanda gaba ɗaya in ka kalle ta babu abin sha'awa a jikinta to ko ita ba a yadda ka kaɗaita da ita ba shedan zai iya yin wani abu a lokacin sai shedan ya ƙawata maka ita ka zama to kyakkyawa sai ka gama ka fashe da kuka yanzu dama da wannan ne da wannan lalatacciyar inna lillahi wa inna sai ka ba kanka za ka yi ta mamakin kanka eh? wani lokaci shaidan yakan kawata wa mutum abu sai mutum ya gama sai ya ga afaman zuyyina lahu su amalihi fara'ahu hasana to duk irin wannan abin yana faruwa to wannan hattara kenan ga malaman islamiyya a kira ɗaliba a ce a ce mudir yana kiranta zuwa ga ofis sai a kira budurwa ko matan aure zuwa ga ofis daga shi kadai sai ita su yi wajen awa ɗaya ko biyar da awa ɗaya babu wanda ya shigo da ya kaga wannan komai na iya faruwa kuma kada ka ce mana ai kai mutumin kirki ne ai ma kyakkyawan zato tun da ka saba ma sunna in an muna na maka zato an yi daidai da gangan ka saba ma sunna aiko kuma musulunci ana aiki ne da zahiri ya halatta mutum ya yi aiki da zahirin abin da ya bayyana in an samu karina an gano wannan ko kaga zahirin abin da ya bayyana shine asali an dauka wannan bawan Allah ba shi da sha'awa sai aka bashi yana mu'amala da mata amma da aka samu wasu karina ya zo ya fara bayanin abubuwan sha'awa na mata sai a gane ashe namiji ne yana sha'awa mata annabi ce daga yau kada ku ƙara yadda ya shigo wajen ku an gane ko kuma wani lokaci magana yakan fito da abin da yake cikin zuciya ba a san gaibi ba amma wani lokaci kai za ka faɗi wani abu wanda da wannan abun za mu fassara abin da ke cikin zuciyanka an gane ku kuma sannan haramun ne namiji ya ringa koyi da mata wajen ɗabi'a ya ringa rangwada yana tafiya yana farfasa irin yadda mata ke yi haramun ne an gane wannan ku to duk dai malamai sun tattauna hadisin ya kunshi fikihu mai yawa an fahimci wannan ayi babban dai abin da ake so a fahimta cikin hadisin nan yakin da'if a lokacin wannan yaƙi shine ainihin zainab diyar abin salma an gane ta karbo daga mahaifiyarta umu salma cewa manzon allah ya shiga ya zo ya ga wani mutum mai ɗabi'an mata an gane wani ku sai an gane sai ya ji ya ji ainihin abdullahi bin abi umayya yana cewa sai ya ji mutumin yana cewa abdullahi bin abi umayya ya kai abdullah shin me za ka ce in allah ya ba mu nasara ya ba da nasara ga ɗa'if muka ci su da yaki gobe ina baka shawara ka lizinci matan nan ibn fugailan kyakkyawa ce sosai an gane mace ce mai siffofi kaza mai siffofi kaza kaga sai manzo Allah ya ce to kada ku ƙara yadda wannan mutumin ya shigo muku Hmm? wannan shi ne ka'ida to idan ya zama to ɗan daudin kuma muharrabin ka ne ba yaya ba matsala in ɗan daudin muharrabi ne amma yake da irin wannan dabi'a din Allahu a'lam حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس الشاعر الاعمى نعم عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائي an karbo daga abdullahi bin umar ya ce abdullahi bin umar dina wa ya ce na ku abdullahi bin umar ya ce lokacin da manzo sallallahu ya yi zobe ga da'if wato mutanen da'ifa annabi ya kai musu farmaki sai suka kulle ganuwa ganuwan garin gaba ɗaya aka kulle ya zama to manzan Allah ba zai iya shiga ba da shi da sahabbai Shi ne manzan Allah suka yi zobe ga garin ta inda ba shiga ba fita annabi na so a takura musu har ya zama to abincinsu ya ƙare ruwansu ya ƙare dole su fito su yi da ina fatan gane wannan to wannan a wancan zamani kenan to yanzu a irin wannan zamani ana iya kulla ganuwa a irin wannan zamani ganuwa na da amfani musamman idan amerika za ta yake ka da wani ganuwa ita amerika matsoraciya ce in za ta fara yaƙi tana fara yaƙi ne daga sama tana da jiragen sama duk duniya ba babu ainihin ƙasa da suke da jiragen sama wato na zamani ƙerarru kamar amerika saboda ba sa so a ce sojojinsu sun mutu suna fara kai farmaki daga sama idan suka raunana abokan gaba sai a shiga ta kasa. don kun kulle gano aikin banza jirage ne za su yi ta lugudan bom in sun gama lugudai, an ruguza garin har da ganuwa ma an ruguza sai a shigo kaga ashe yakin zamani ya riga ya saba yanzu ko amma wancan zamani babu jirgin sama in an kulle ganuwa to shiga cikin garin yana da wahala to manzon Allah ya tsare ainihin da'if falam yanal minhum shay'an sai ya zamanto bai samu komai daga mutanen da'if ba kwana wajen arba'in fa kwana arba'in ana jiran kafiran da'if su buɗe ganuwa bayan Allah nan suna da juriya ko kuma sun shirya sosai an gani an jira an jira sun ki buɗewa. قال إنا قافلون إن شاء الله sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ina qafilun insha Allah Lallai mu za mu juya insha Allah za mu koma inda muka fito tunda dai sun ki fitowa mu tafi abun mu fa saqula alaihim sai wannan abun yayi wa nauyi ba su ji daɗi ba ai tunda mun tsaya kwana arba'in. a ci gaba da tsayawa sai an ga karshen su wa qalu nadhhabu wala naftahu ya rasulullah za mu tafi ba za mu yi fatahi ba ba za mu buɗe garin ba ya rasu ya kamata a yi irin daɗe wanda muka yi ɗin nan an gane sun kusan buɗewa ya rasu a jira su su buɗe mai musu fata-fata mu samu ganima wa kala marratan na kuhulu an gane wani lokaci A abin nan ko ina ne wa kala mai marratan na kuhulu wani lokaci to da annabi ya ga cewa sun damu sai annabi ya ce wani lokaci to ku zo mu juya zo mu dawo su kuma dawo faƙala budu ala alal qital sai ke to ku yi sammuku akan yaki tunda dai yanzu ku kuna ganin kada mu tafi to na yadda yanzu mu juyo ku yi sammuku akan yaki bismillah fagadau ka juyo fagadau fa asabahum jira sai suka yi sammako suka ƙara dawowa zuwa ga wannan ganuwa a lokacin nan kafiran ashe sun kusan fitowa da gaske an gane sai kafiran nan suka zo suka fara harbi suka fara harbi sai ainihin ciwuka ya samu sahabban manzan Allah aka ji wa sahabban annabi ciwuka da yawa faƙala ina na gadon insha Allah to bayan sahabbai sun ji jiki sai annabi ya ce musu za mu koma za mu juya mu koma gida insha Allah gobe ne kuka ce fa ajabahu sai wannan magana na manzan Allah ya ba su sha'awa ta ce ya kamata gaskiya ya rasulullah gaskiya ya kamata su mutanen da'i kafirai ne masu naci an gane to kuma manzan Allah ya riga ya fahimci wani abu game da su farko dai sun iya harbi sannan kuma suna da naci to kaga ashe sun shirya wa musulmi kuma in an kashe su ba wani tasiri kisan akwai abin da ibn hajar ya kawo anan a cikin mursal na ibn zubair inda ibn abi shaiba ya ce lamma hasar nabi sallallahu alaihi wasallam a ta'if ala lokacin da manzon Allah ya kewaye ta'if sai sahaban annabi suka ce ya rasulullah ahara kadna nibalu saqif kibiyoyin saƙi sun kona mu fada Allah alaihim kibiyoyin ainihin saƙi wato ƙabilan ɗa'if sun ƙona musu jima da ciwo ka yi musu mummunan addu'a sai annabi ya ce allahun mahadi saƙifan ya allah ka shirya da su maimakon annabi ya musu mummunan addu'a sai ce ya allah ka shirya da su an gane ko ya ce wanda suka yi rubutu game da magazi ya ƙoƙin annabi sun ambaci cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sta'aqa alaykal hisin, lalle annabi lokacin da ganuwan ya gagara annabi da sahabbansa wa kanu a addu fihi ma yafihim lihisari sana ya kasance su mutanen sun yi tanajin abinda zai ishe su in an tsare su na shekara daya an gane yayi sai suka yi ta harbin musulmi suna ta harbin su suna ta harbin musulmi da kibiyoyi an gane suka jima ainihin musulmi da yawa ciwo sai manzan Allah ya nemi shawara na wasu daga cikin sahabbai ya nemi shawara wani naufal bin muawiya a diyari me kuke gani wa'annan mutane dai sun ki budewa amma shi nan suna ta jiwa sahabbai ciwo ba kwa ganin mu koma sai shi wannan bawon Allah yake hum sa'alahu fi juhurin in aqamta alaihi ahassahu wa in taraktahu lam yadurruk yace ya rasulullah wayannan mutanen saqif su kaman dila ne a cikin rami dila yana cikin rami idan ka tsaya ka nace zaka iya kama wannan dila din amma kuma idan ka bar shi ba zai cutar da kai ba dilan ba wani naman kirki tare da shi don ka kama shi za ka ɓata lokaci wajen jiran shi in kuma ka jira shi din ka kama shi ya ɓata ma lokaci gara ce man kana so ka tunama ne ka je kasuwa ka dan sa kuɗi ka tunama wasu zuwa ne da wasu abubuwa a jikin shi an gane in ka tsaya ka nace za ka iya kama shi amma kuma idan ka kama shi in ka kyale shi ba zai cutar da kai ba kenan kyale shi ka tafi ba ta bai da wani amfani kenan ba mutane bane masu tasiri ina fatan gani mutane ne masu wayau amma ba su da tasiri saboda haka wannan shine shawaran da ya ba annabi an gane ku farahala anhu sai annabi ya daura sirbi ya rabu da su kawai ya tashi ya bar su an ce ya kasance a wajen ruwayan muslim an ce tsawon lokacin da aka tsare su kwana arba'in ana tsare su an gani wasu daga cikin malaman tsira sun ce kwana ashirin amma abin da ya fi tabbata kwana arba'in an fahimci wannan ku فضحك النبي صلى الله عليه yawwa A nan wajen bayan sahabbai sun sha wahala da annabi ya ce in na kafilu na gadan insha Allah lallai za mu juya mu bar nan wajen gobe insha Allah sai wannan magana ya ba su abai sha'awa ashe dama sun kosa annabi ya faɗi wannan magana an gane suka ce ya rasulullah gaskiya a bannan wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya wa qala sufyanu marratan fatabassam sai sufyan wani lokaci ce sai annabi yayi murmushi قال haddasa na حدثنا سفيان الخبر kula. kenan dariyan da annabi yayi zaka yi jami'a a can zaka ce dhahika anan tabassama kenan dariya ne wanda babu sauti an gane wannan ku to shine imam imam humaydi yake cewa Haddasa na Sufiyan khabar al-khabar kullahu Sufiyan ya bamu labarin nan duka da abin da ya faru Haddasa Muhammadu bin حدثنا محمد بن بشار حدثنا جندر حدثنا شعبة عن عاصم قال a ba Usman قال wato an karbo daga asim ya ce na ji a ba usman ya ce قال سمعت سعدا وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله يجي ناجي سعد بن ابي وقاص شيني فرقون وان دي هربي دا كبيا ا جن ياكي في سبيل الله أتاري مسلنشي in an tambaye ka a tarihin musulunci wane ne ya fara harba kibiya fi sabilillah shine sa'ad bin abi waqas radiyallahu an wa ababakarata sannan kuma na biyu akwai wani sahabi ana kiran shi ababakara kana tasawwara hisna ta'if fi أناس ya kasance a babakara wato ya hau katanga na ɗa'if cikin wasu mutane a hankali lokacin da annabi ya kulla wannan ganuwa ɗin ganuwan ɗa'if a lokacin abubakara bai musulunta ba ina fatan gane. a lokacin da annabi ya kulla wannan ganuwa bai musulunta ba to lokacin da annabi ya tsare ainihin ɗa'if har ya zama to an yi wannan kwana arba'in to abubakara yana daga cikin mutane na ɗa'if wanda suka tsallake wannan katanga suka zo suka samu manzan Allah suka kaɗu kai kalmar shahada an gane yana daga cikin wanda ya tsallake ainihin katanga na ɗa'if tare da wasu mutane ba shi kaɗai ba an gane ku tare da wasu mutane sun kai ishirin da wani abu mutanen ɗa'ifa suka zo suka tsallake katanga suka zo suka musulunta a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam faja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallama faqala sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sami'na annabi sallallahu alaihi wasallama yaqul sai ce a lokacin da nazo na musulunta a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mun ji annabi sallallahu yana cewa man da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam fal jannatu haram duk wanda ya jingina ma kanshi wani mutum wanda ba baban shi ba duk wanda ya yi da'awa zuwa ga mutumin da ba baban shi ba ya zo ya jingina kanshi zuwa ga wani mai kuɗi ya kore ainihin mahaifinsa talaka hmm? saboda lalacewa yana jin kunya a cewa da ne ya haife shi sai zo ya nuna wani mai kuɗi ya ce wannan mai kuɗin shine baban shi shine ma'anan manin da a'ila gaire abin duk wanda ya jingina ma kanshi wanda ba mahaifinsa ba wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi kenan alhali ya san wannan mutumin ba shine mahaifinsa ba Faljanna to alaihi haramun to aljanna ya haramta a gare shi to ba kenan duk mutumin da ya jingina ma kanshi wanda ba baban shi ba aljanna ya haramta a gare shi a cikin wata ruwaya manidda ila gairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara duk mutumin da ya jingina ma kanshi wanda ba baban shi ba alhali ya san ba baban shi bane to wanda mutumin ya kafirta kenan yana daga cikin nawaqidul iman mutum ya jingina kanshi zuwa ga uban da ba nashi ba kai tsaye ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka yana ta gina masallatai arne ne ne, kawai ya kafirta kuma ga zahirin hadisi ya nuna haka manidda a'ila gairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara sai wani hadisi yace man da'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alayhi haramun duk wanda ya yi da'awa zuwa ga wani babansa alhali ya san ba baban shi bane aljanna ya haramta a gare shi yaya wannan wanda da kufur ne kufur duna kufur ko ba wai kufurun akbar allazi yukhrij min al-billah ba ba wai kafirci babba wanda yake fitar da mutum daga addini ba kama kuma akwai shubaha shi wancan hadisin da yake fal jannatu alayhi haramun aljanna ya haramta a gare shi baya nuna cewa kufurun akbar wani ya ce fal jannatu alayhi haramun tahriman awwaliyan wato haramci a matakin farko a matakin farko ba zai shiga aljanna ba amma daga baya idan an azabtar da shi an gane gwargwadon imanin shi a gwargwadon laifin shi sai imanin shi ya fitar da shi kama wannan ya isa ya zama dalili yanzu idan mutum ya aikata zunubin da ba shirka ba dole ne ya shiga wuta eh wa man yamut wa lam yatub an wuzrihi fuwida ila Allah jami'u amri la bil azabi lil musii yuqdahu wal kufra wat taqlid anhu yumnahu wa man yamut wa lam yatub an wuzrihi fuwida ila Allah jami'a amri ko jami'u amri duk wanda ya tuba a duk wanda ya mutu bai tuba daga zanuban shi ba an fawwala duk al'amarin shi zuwa ga Allah me ma'ana an fawwala wato yana karkashin mashi'a a Allah sai yanda Allah ya yi da shi in Allah ya ga dama ya ce kawai ya wuce aljanna tare ya yafe mai in kuma ya ga dama ya mishi azaba gurgudan laifinsa imanin shi ya fitar da shi shine inna laha la ya gafiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gane to anan wajen me mu ce za a ce duk mutumin da ya yi da'awa zuwa ga wani babansa alhali ya san ba baban shi ba ne? illa kafara an gani an ce kufurin duna kufur ta istahallahu idan ya halarta hakan in ya ce yin hakan halar da ya kafurta ya ce ya halarta mutum ya jingina kanshi zuwa ga baban da ba shi ba ya yi karya. ta wannan mutumin in ya halarta haram ya kafurta an gari wannan ku? amma in ya aikata ya san bai kyauta ba fa huwa ta hata Atilla. in sha'a gafarahu gafara lahu wa in sha'a azabahu an fahimci wannan ko to kun ga wannan kenan ashe mutane da yawa suna aikata haramun kuma karamin kafirci wanda ana jin tsoro zai iya rikidewa nan gaba ya zabbafa an fahimci wannan ko to kun ga abubakar al-ansari shi ya ruwaito wannan hadisi lokacin da ya musulunta lokacin da ya tsallake katanga na da'i ya zo da shi da wasu mutane suka musulunta Allahu a'lam wa qala hisham wa akhbarana ma'mar an asim an abi al-aliyata aw abi uthman an-nahdi na'am qala sami'tu sa'dan wa aba bakrata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an karbo daga abi uthman an-nahdi yake cewa naji sa'ad bin abi waqas da aba bakara su ma sun ce sun karbo daga annabi wannan wannan hadisi qala asim qala asim qultu لقد shahida indaka رجلان hasbuka bihima sai na ce hakika wasu mutane biyu sun yi shaida sun goyi bayan ka kan wannan hadisi wasu mutane biyu sun goyi bayan ka kan wannan hadisi wa'annan mutane sun ishe ka ana faɗin magana ana kiran sunan su kan katse su ba sa buƙatar wani bincike qala ajal sai ki kwarai da gaske amma ahaduhuma fa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah eh amma farko daga cikin wanda ya sheda shine farkon wanda ya fara harbi da kibiya fi sabilillah wa amma al-akhar fa nazala ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani ne wanda ya fara harbi da kibiya sa'ad amma ɗayan fa fa nazala ila an-nabi ya ya taso daga katangar da'if ya ya hau ya duru. ya duro ya sauka zuwa ga annabi Falisa salasatin wa ishirina min at-ta'if wanda shine na uku daga wanda suka tsallako daga cikin mutane 23 daga cikin mutanen ta'if shine na uku kenan akwai wanda suka riga shi matsallakowa حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بغيد بن عبد الله عن أبي بودة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنكر بودة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يشي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجيرانة ناكسا جيوجا النبي صلى الله عليه وسلم الحالي يا سوكا أول وجه أنا كنت جيرانة بين مكة والمدينة في جيرانة إن ينا نمت كان مكة والمدينة ومعه بلال تارد شيء أخوي بلال بني يماما فعدا النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي سيوان بقوي يزوجا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تنهز ألا تنهز لي ما وعدني ما وعدتني ألا تنجز لي ما وعدتني ألا تنجزني تنجز لي ما وعدتني shin ba za ka gaggauta cika min abin da kai min alkawari ba ya rasulullah ka min shin ba za ka gaggauta cika min abin da kai min alkawari ba fa qala lahu abshir yi wa annabi masa ganima ne cewa in an samu ganima zan cira daga cikin kumusi na ganima in baka kyauta to sai gashi an samu ganima din to shine wannan ba kawai bai manta ba sai ya sauri ya zo dan annabi ya rasulullah ba za ka gaskauta cika min abin da kai min alƙawari ba fa qala lahu abshir sai manzon Allah ya ce albishirinka ina maka albishir fa qala qala qad qad alayya min abshir sai ya rasulullah ka yawai samun albishir ni ina so gani a ƙasa ne ba wai albishir na baki a samun albarka ko wani abu ba kawai ba ni kuɗi ina san gane wannan ka san ba ƙauye ne ba ɓoye ɓoye abin da yake cikin zuciya kawai tana fito da shi fili ne Ke sa sa ba annabi ke cewa wani lokaci akwai tambayan da suke so su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tambayan yana da nauyi sai su ringa roƙon Allah Allah ya kawo ƙauyawa domin su su haɓe su koma gefe suna sauraro ƙauyawa suna kan kowanne tambayan shi goma za Allah yana ba su amsa an gane wannan ko to saboda ka su ba sa jin nauyi kuma wannan ɗabi'ansu ne ba wai sun yi nufin su wulakanta annabi ne. ba wai kuma rashin ladabi ba ne. haka al'adar su yake an gane wani lokacin ka ji ba sakwace na magana sai ka ce ya rena wa mutane wa yau ne wannan ko yanayin usulubin maganin ba sakwace za ka ɗauka wani lokaci yana zagin ka ne wani lokaci yana cin mutuncin ka kuma ba haka ba ne in ka zauna da shi za ka wani mutum ne mai sauki wannan kaushin da kaga yana da shi haka al'adar su yake misali ina fatan gane wannan shi ma wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ka yawaita samun magana abushir abushir ina so mu gani a ƙasa abi Musa wa Bilalin ka كهيئة الجدبان sai wannan bawan Allah ya fuskanci abi Musa al-Ash'ari da Bilal kamar irin yanayin masu fushi irin ran shi ya ɓaci annabi ya yawaita mai abshir abshir faƙala raddal bushra faƙbala antuma faƙala sai annabi ya ce raddal Bushira. wannan bawan Allah ya tunkuɗe albishir da na yi masa faƙbala antuma ku ku amsa shi wannan bawan Allah ya tunkuɗe albishir to ku ku amsa suwaye za su amsa abu musa al'ashari da wa da bilal ku ku amsa tun da bayan su. Kala kabilna sai suka ce ya rasulullah mu mun amsa Sun abi da'a bi fi hima sannan zai aika da wani annabi ya aika a kawo wani ƙwarya wanda a cikin shi akwai ruwa fa gasala daihi wa wajen fi sai ya wanke hannayensa masu albarka sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskansa mai albarka a cikinsa a cikin wannan ƙwaryan ya wanke hannaye ruwan yana zuba cikin baryan ya wanke fuskansa ruwan na zuba a cikin baryan sai ya yi tofi a ciki annabi ya yi tofi ya tofa ainihin addu'a a cikin wannan ƙwarya sun makale shiga ba min sai manzan Allah ya ce ku sha daga ciki tun da shi wancan bawan Allah baya so ga albishir din ku sha wa afrika ala kuma wa kuma. in kun sha ku zuba sauran ga fuskokinku da kirazanku wa abshira ku zuba sauran ga fuskokinku da kirazanku kuma ku yi albishir ina yi muku albishir da aljanna an gari ku din nan da kuka yi wannan na muku albishir da aljanna wanda wannan albishir din ya ninninka abin da wannan bawan Allah ke bukata an gane wannan ku kaga wannan shine babun at-tabarruk ana yin tabarruki da yawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki in annabi yayi alwala ruwan da yake zuba daga fuskar manzan Allah sahabbai suna tarawa su nemi albarka da shi ina fatan gano wannan saka ana tabarruki da gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah yayi aski sahabbai suna rige-rige suna jika wannan gashi su ringa shan ruwan kuma idan ba su da lafiya sukan jika wannan gashi su sha ruwan kuma ga Allah ya kawo waraka an gani to tunda an ce malamai su ne magada annabawa eh? to yanzu yana halatta malamai su ma su ringa wanke fuskan su ya zuba a cikin ƙwarya ko ya zuba a cikin bokiti su wanke hannun su wanke kafa ya zuba a cikin bokiti a zo a ringa ɗiban wannan ruwa ɗin ana neman tabaruki da shi wannan anasu za a iya samun bayar ko wannan abin ya banta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya muka san ya banta ga manzan Allah saboda sahabbai sun rayu wanda ya fi kowa daraja bayan annabi shine abubakar ba mu taɓa ganin an yi tabarruki da yawunsa ba ko da gashinsa ko da ainihin ruwan da ya alwala da shi ko da abin da ya kama da wannan da alkhairi ne da sahabbai sun riga mu tun da ba su yi ba ya nuna baya halatta a yi to abinda sufaye suke kokari su yi malaman su na kokarin yin gasa da manzon Allah ba sai ga malaman sufaye suna kokarin su nuna su ma daidai suke da annabi sai malamin sufi ya wanke hannu ko ya tofa yawo ko ya yi kaki wanda wannan kaki da za a auna shi kila akwai wasu ƙwayoyin cuta a ciki sai ga shehi ya tofa a cikin ruwa ya ba mabiya su sha kaga dole a samu balbalin bala'i Allah subhanahu wa ta'ala shi kiyaye Ta so da ka bai halatta ba a yi tabaruki da kowa da gashin kowa ko da kaza wani tabaruki malamai suna da albarka malaman suna, suna da albarka menene albarkansu iliminsu karantarwansu da kuma addu'an da za su yi maka farko dai ka yi koyi da ɗabi'unsu in dai malamai ne na Allah masu ɗabi'a na kirki ka yi koyi da ɗabi'unsu sannan na biyu su karantar da kai addini shine babban albarka an gane ko amma ba magana ba magana su kwaikwayi manzon Allah in sun karantar da kai addini masha Allah ka samu albarka a wajen malam ka zauna a wajen malam ka yi karatu shekara kaza ka ɗiba albarka amma ka je malam na ta tofa maka yawo kana sha subhanallah ka kwashi bala'i ina fatan gane wannan to saboda haka kuskure ne mai girma ka zauna tare da malami baka fa'idantu da shi na ilimi ba za mu ce baka samu albarka wajen malam ba sannan baka yi koyi da ɗabi'un malam ba da abin da ya kama da wannan Allahu a'alam. fa akhadha al-qadaha fa fa'ala sai suka dauki wannan ƙwarya sai suka aikata fanadat fanadat ummu salama min wara'i sitir sai ita ummu salma sai ta kira daga can sutura can labule ana can cikin sutura sai ta yi kira wa in za su muhun na mata'an fasalu hunna min wara'i hijab to tana can min wara'i hijab ba wai ta shigo ta cakuda da maza ne. an gane inda matan yanzu ne sai su rugo a guje su shige cikin maza a cikin masallaci za ga da maza da mata duk an cakuda kuma wai salafiya ake kaga umu salma ta yi kira min wara hijab ba wai ta fito ta cakuɗa da maza bane an afdilali ummikuma tace ku rage wani abu ga mahaifiyarku ta ga suna ta kwasan albarka suna ta kwasa tace dan Allah ka kuma ta da mahaifiyarku ku rage mata wani abu ita ma ta samu albarka fa afdala laha minhu da'ifa sai suka rage mata wani dan yanki na ruwa da ya rage suka rage ita ma ta samu wannan albarka kaga ya nuna lallai albarka ne na gaskiya akwai malamai wanda za ga cewa mata kai kana ganin darajar malam mata shi kuma tana wani wani malam waye malam na tukuna ta malam ɗan litirai ɗan litirai wallahi ba malam bane ku ne a wajen ku malam saboda ba shi da daraja mai tsala zarra a wajenta ɗabi'un shi ba ɗabi'u ne masu kyau an gane kamar ya zama to kaga ita ta gamsu da manzan Allah mi'a fil mi'a ta gamsu ta yi koyi da shi ta gamsu ta kwashi albarka a wajen shi Allah ya sa mu zama haka ga iyalanmu hmm. insha Allah an ce lokaci yayi wa alaikumus salam zai zama limami ba magana limanci tunda yana kamanta kanshi da mata ana son namiji ne mana limanci ina fatan gani amma in yi limanci ya yi ba in yi sallah Allah zai amsa amma son samu kare ya zama kai mana limanci amma in ka bin sallah sallah ta yi man sahar salatuhu li nafsihi sahal li ligari mutumin da ya jingina kashi zuwa ga malami shi eh me yasa ya jingina an ce ya sunanka sai malamin ya gyara masa shi ba ni ne mahaifinka ba ba mahaifinka ba sunan shi a ya kamata a samu malami ne ba ai malam sai ya gyara masa ya ce ba fa ni ne mahaifinka ba ni dai na rike ka ne mahaifinka shi ne malam wani ka dinga sanya sunan shi sai gaya maka yi alaikum salam mutum ya kai ne eh abin da ku kun fahimci tambayan shi wani mutum ne yana bin shi bashi ko sun yi wani muhammala na kudi da shi sai yake biyan shi kudin shi ko an buga an buga biya ba sai wata rana zai aka yi a yana so ya tura ma wani kuɗi sai ya mistake sai ya tura ma ya tura mun ni da nake bin shi bashi sai ya tura kuɗin da ya tura ya fi nawa yawa ni ina bin shi dubu hamsin sai ya tura mun dubu tamanin shin zan iya yin zamiya in kwashe nawa in tura mai sauran a kwarai me zai hana don wasu na cewa wai zamiya haram ne e ko da ya Allah ya sai zina na ya mai su na yafe mai abin na nayi Allah ya sare saboda naga abin ya fi ƙarfi na to yanzu ga kudin ya bayyana ya Allah abin da na faɗa na nayi rujuli an gane sai in zari dubu hamsin ne na kawai sai dai mutum ya ga dubu talatin ya shiga akawun din shi in ya kira ni san ce dubu hamsin da kake da nake bin kadin nan na ɗibi kayana yawa na ɗibi kayana yanzu na tura maka kudin ka ga dubu talatin nan kenan amma wasu na cewa wai zamiya haram ne ko wanda nasi ne ya haramta zamiya ina bin mutum kuɗi na yi na yi ya biya ni na yi na yi ya biya ni to dama ina ba shi zakka da shekara yi zan ba da zakka ya kamata in ba shi dubu ɗari biyu ko ina bin shi dubu ɗari biyu sai na ce to wane dama na samu baka zakka dubu ɗari biyu amma ka san ina bin ka ba shi eh ka san na yi na yi ka biya ni eh baka biya ba to insha Allah na taimaka ma yanzu na biya maka yaya na taimake shi na in jiwa don yawon sai faɗi ya falle a guje ba ai akwai matsala babu man waje da ya aka ce mai cewa kan matar shi da take ma a sassu bil ma'ruf kulun kulun min malihi bil ma'ruf kuzi min malihi bil ma'ruf ma yafiki wa yafi baniki hmm? irin mutum ne yana wa matar shi ruwa yana mata ruwa yana mata ruwa na ainihin kudi kudin cefane kudin cefanen dubu uku ya kamata ya ringa bata kullum sai ba ta dubu biyu ya ce ku yi dabaran ku irin na mata ku shi kenan kullum yana yi ku shi ne wata ran sai ta ga kafin ya kwanta ta ga ya tura kuɗi cikin aljihu ta bari sai da ya bacci sai ta lissafa watanni watannin da bai cika mata kuɗin ce bane ba ya kai wajen shekara ɗaya sai ta zara a kaɗan kaɗan sauran abin da ya rage ta zara ta cika shin fata ta yi a nan wajen ko ta karɓi hakinta? ta karɓi a nan muna magana baya isa ita take ƙarawa. kamar hadisin matar abin sufiya din nan inna aba sufyan rajulun shahihun la dini min almal ma ni wa yakfi baniya illa ma akastu min malihi bi ghairi ilmihi ta tambaye ba na yace kawai khuzi min malihi bil ma'ruf ma ki wa yakfi baniki ki karba daga cikin dukiyar ki diba abinda zai ishe ke ishe ƴaƴanki amma kada ki ƙara kan haka in kin ƙara to lokacin da kin yi sata hmm. sai ya in ta fahimci za ka kwashe gaba in yadda za ka sa ta ta ringa ɗiba kaɗan in ta ɗan ta ɗiba wasu kaɗan wannan lokaci sai wani lokaci ya ƙara tara kuɗin ta ƙara ɗiba shi nan. a sosai ai ya gaya mai ga kudin ka nan dubu ɗari na karɓi bashin da muke duka an gama an taimake shi ne matsalar gani zulmun an gani wanda annabi ya ce yana halatta ainihin mutuncinsa da kuma hukumansa yana halittawa aw mazluman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ne min babi ta'awun 'alal birri wa taqwa hmm. idza utbiya ahadukum ala mali'in falyattabi ko falyatba gami in an yi gami ga ɗayanku an ma ɗayanku gami da mawadaci ya yadda da gamin an yi ma ɗayanku gami da mawadaci kana bi na bashi sai ya zama to lokacin biyan bashin yayi ban da kuɗin da zan biya to amma malam ibrahim ni ma ina bin shi bashi kuma daidai da wannan kuɗin da kace lokaci yayi nace to wallahi ban da kuɗi yanzu amma ga malam ibrahim je ka amsa wajen shine kudbiya hadukum ala malihin sai na maka gami na haɗa ka da shi to ka yadda da gamu kamar na rubuta ma cek na ce ka tafi banki duk wannan ana kiran shi hawala hawala amma gami an juyar na juyar da kai daga gare ni ka je ka amsa wajen wani to in haka yaka ka yadda da gamu to malaman musu sun kawo sharadin da sharadin in wannan din da aka faɗa din amintacce ne sannan yana da kuɗin da gaske ana bin shi bashi din ba kowa na yi bane an gani? kuma ba ba ne shi sai ya yarda tabbas ina bin shi bashi ya ka amsa wajen shi ciwa a zuwa ya ga ba mutumin kirki bane kenan eh ba sika ne shi an fahimta Na. wa alaikum assalam tuku mai kuka gani a nan wajen ya ce Allah ya isa an gane ko ya ce ko na rasu an kai kara amsa shi wannan wasiya ne mai kyau ko mara kyau wasiya ce mara kyau saboda ya yi nadama yana so ya zo ya biya kuma ka ce kada amsa to kana so lallai sai ya shiga wuta kenan an gani wannan wasiya ba wasiya bane wanda ya kamata a zartar da shi sai eh to ai shedan ne daga baya sai shedan ya fita a kan shi sai yana so ya kubutar da kai sai ya dauki wannan kuɗi cikin nadama ya je ya kai gidan ta amsa kawai su amsa nan eh? a to kudin shi magada ya rasu magada ne eh? mafita a sa wasu malamai suna ganin yayi sadaka wai Allah ya kai lada gare shi to dama kana iya yin sadaka Allah ya kai lada ga mutum wani na iya ma wani sadaka Allah ya kai lada gare shi sai dai ƴaƴan shi to wasu na ganin kamar imamu nawawi yana ganin kai kai ta yin addu'a Allah ya gafarta mishi kai ta masa addu'a kai ta aikin kana addu'a to wannan addu'a kila ya biya wannan kudin wannan dubu ɗari ne kai ta yi amsa ya ki amsa kai ta yi amsa har ya zo ya rasu a gani sai ka zo kai ta addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka sa ya huta ya Allah ka kai haske kabarin sa kai sai kila kai sati uku kana yi sai ka kiyasa ina ganin wannan addu'an da na yi sai kai ya kai yawan kudin saboda babu inda aka samu wai ni in yi addu'a in dauki kudin wani in yi sadaka da shi kuma wai wannan kudin ladan zai kai yana bukatar nasi shin ko idan ne sadaka da shi yana da nufin in an ji alkiyama Allah ya diba a cikin lari ana na wannan sadaka da ne da kudin Allah ya bashi to Allahu a'lam insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk